This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a ko'ina a ko da yaushe ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Litinin 18 ga watan Janairun shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. wani mai magana da yawon babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ya musanta zargin da ake na cewa jam'iyyar ta nuna halin butulci ga kakakinta olisa metu da ake tuhuma da laifin cin hanci da rashawa shugaban jam'iyyar adawa ta furodebu a ƙasar burundi ya ce shugaba fek nkurunziza ya kwanda sanin cewa sasanta rikici ana yi ne a tsakanin abokanan gaba ba tsakanin aminai ba yau litinin amurka a duk fadin ƙasar na hutu domin nuna wato tunawa da ranar da aka haifi shugaban fafutukar samar da cikakken 'yanci wanda aka shi wato martin luther king jr kanun labaran kenan aka ji cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ma'aikatar gona a jihar plateau ta tabbatar da ɓullar cutar mara tsuntsaye so far six farms have been depopulated with over 10,000 beds muna ɗauke da cikakken rahoto kan wannan lamari a can jamhuriyar Nijar kuma wasu mazauna garin cancanji da ke jihar difa sun koka kan tsananin rashin ruwan da ke damunsu. Ni yau kwana na biyu ma ban na kwana a gida. kan matsalar ruwa a famfo da ke kwana. Jiya da safe tun da na tafi. Ni ke ban dawo gida ba wallahi sai misalin karfe biyu na dare. a jamhuriyar Nijar ɗin dai su ma mabiya addinin Kirista sun gudanar da addu'o'in tuna da mummunar zanga-zangar 17 ga watan Janairun shekara ta 2015 za ku ji rahoton. Haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. Wani mai magana da yawun babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya musanta zargin da ake na cewa jam'iyyar ta yi watsi da sakataren watsa labaranta Walisa Metu. a tuhumar da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke mai na cin hanci da rashawa makonni biyu da suka gabata hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ta tsare kakakin jam'iyyar metu inda take tuhumar shi da wasu laifuka guda bakwai da ke da nasaba da cin hanci da rashawa ana dai zarginsa ne da karɓar naira miliyan 400 daga tsohon mai baiwa shugaba shawara kan harkar tsaro wato samba da suki inda ya kuma ajiye kudaden a asusunsa rahotanni sun ce ainihin kuɗin an ware su ne domin sayan makaman da za a yaki ƙungiyar boko haram amma metu ya yi ikirarin cewa an ba shi kuɗaɗen ne domin yin wasu ayyuka na jam'iyyar ta pdp a lokacin tana mulki sai dai mataimakin kakakin jam'iyyar ta pdp na ƙasa abdullahi jalo ya ce jam'iyyar ba za ta ɗauki alhakin karɓar kuɗin ba domin an saka ne a wani asusu na daban ba na jam'iyyar ba shugaban jam'iyyar adawa ta prodebu a ƙasar burundi da ke gudun hijira ya ce yunkurin da ake yi na samar da maslaha kan rikicin ƙasar na nan bai mutu ba saboda a cewarsa mutanen burundi sun cancanci su samu zaman lafiya shirin zaman sasanta rikicin ƙasar da aka shata za a ci gaba da yi ranar shida ga watan nan na janairu a kampala babban birnin uganda bai yiwu ba saboda gwamnatin pierre nkurunziza ta ce bata amince da ta hau teburin tattaunawa da wasu 'yan adawa da ta zarga da cewa masu juyin mulki ne da kuma marawa ayyukan ta'addanci baya sai dai shugaban jam'iyyar ta probedu jin manini ya ce shugaba Nkurunziza ya ambaci cewa ba za a yi watsi da tattaunawar ba ya kuma kara da cewa gwamnatin ta Nkurunziza ta kwanda sanin cewa idan har ba za ta ba hanyar sasanta rikicin ba to za a tilasta mata hawa teburin tattaunawar. Minani ya kuma ce ya kamata shugaba Nkurunziza ya san cewa sulhu irin wannan ana yin shi ne tsakanin abokan gaba ba tsakanin aminai ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikata harkokin wajen ƙasar iran ta ce sabbin takunkumin da ake shirin ƙaƙaba mata da suka kaikaici shirinta na mallakar makamai masu linzami kiral ballistic ya saba wa doka a yau litinin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar hussein jabir ansari ya ce iran za ta mai da hankali wajen bunƙasa ta na mallakar makamai masu linzami domin ƙarfafa tsaron ƙasarta ƙasar ta iran ta sha suka daga amurka da wasu kasashen yammacin duniya bayan da ta yi gwajin wasu makamanta na linzami a ƙarshen shekarar da ta gabata gwajin da suka ce ya saba wa ƙa'idojin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya iran da ta kara kanta inda ta ce lamari ne da ya shafi tsaron ƙasarta wannan tsokaci dai da iran din ta yi na zuwa ne kwana guda bayan da amurka ta amince da ɗage takunkumin da ta kakaba wa iran din bayan wata matsaya da aka cimma a watan yulin da ya gabata tsakanin iran da manyan kasashen duniya kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya to a ɗaya ɓangaren kuma 'yan takarar neman shugabancin ƙasar amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat sun ce sun amince da matsayar da aka cimma da iran kan shirin ta na makamashin nukiliya da kuma sakin wasu 'yan ƙasar da iran din ta yi a cewar su wannan mataki ya yi daidai domin zai ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu su kuma yi kira ga sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da su ƙara zage dantse wajen taka rawar gani a yakin da ake yi da ƙungiyar isis tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton wacce ke gaba a karbuwa a ƙarƙashin jam'iyyar democrat ta ce akwai bukata a ƙara ɗaukan wasu matakai domin daidaita dangantakar ƙasar ta iran amma kuma ta ce amurka na bukatar ta tursasa iran ɗin ta gujewa irin mummunar rawar da take takawa a siriya shi kuwa bani sanda wanda ke ƙoƙarin kamo clinton a karbuwa a 'yan watannin nan cewa ya matsayar da aka cimma da iran ba tare da an yaƙi ba abu ne mai kyau sai dai ya ce kada a yi hanzarin buɗe ofishin jakadancin amurka a birnin tehran a ƙarshe yau litinin amurkawa a duk faɗin ƙasar na hutu domin tunawa da ranar da aka haifi shugaban fafutukar samar da cikakken yanci wanda aka kashe wato martin luther king jr a dai shekarar 1955 king ya samu ɗaukaka bayan da ya jagoranci wani boron ƙauracewa shiga motoci na sufurin bas a kudancin birnin montgomery da ke alabama lamarin da ya tilasta hukumomin birnin kawo ƙarshen tsarin nan da ake keɓe fasinjoji baƙaƙen fata a kuma shekarun 1950 kin ya zama jigon fafutukan neman yanci da shahararren jawabin sannan mai takin i have a dream wanda ya ji hankulan miliyoyin mutane a lokacin da ya gabatar da shi a wani gangami ko kuma maci da aka yi a nan washington a shekarar 1963 a shekarar 1964 ya karbi lambar yabon nan ta zaman lafiya ko kuma nobel peace prize a kuma shekarar ce shugaba wato lyndon johnson ya saka hannu a dokan nan da ta tabbatar da samar da cikakken yanci ga mutanen da ake nuna wariya musamman ma baƙaƙen fata a ranar 4 ga watan afrilun shekarar 1968 a kashe king a birnin memphis da ke tennessee a lokacin da ya je ya wato ya taimaka wa baƙaƙen fata masu kwasar shara a fafutukar da suke yi ta neman a daidaita musu albashinsu da sauran ma'aikata a shekarar 1983 shugaba ronald reagan ya saka hannu a wata doka da ta umarci a rika ware duk ranar litinin ta uku a watan janairu a matsayin ranar karrama martin luther king wanda aka haifa a ranar 15 ga watan janairun shekarar 1960 wato da 29 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc an tabbatar da bulluwar cutar mura tsuntsaye a jihar plateau inda yanzu haka aka kashe sama da tsuntsaye dubu goma ga rahoton da zainab babaji ta haɗo mana ma'aikatar gona a jihar plateau ta tabbatar da bullar cutar mura tsuntsaye da ya yi sanadin hallaka kaji fiye da dubu goma a gonaki shida da ke jihar cutar mura tsuntsaye dai cuta ce da ke shafar tsuntsaye nau'in kaji talo-talo da dai sauransu kuma tana kisan dabbar cikin hanzari Jami'a mai kula da lafiyan dabbobi a ma'aikatar noma ta jihar plato Madam Doris Bitrus ta ce, a yanzu haka sun halaka kaji fiye da dubu goma a gonaki shida a fadin jihar. So far, six farms have been depopulated with over 10,000 beds. Madam Doris ta ce akwai wasu gonaki biyu da ke da kaji dubu goma da ake zaton sun kamu da cutar, su ma za a hallaka kajin don takaita yaduwar cutar. Jami'ar lafiyan dabbobin ta ce suna kan wayar wa masu kiwon kaji kai kan muhimmancin kai rahoton bullar cutar a gonakinsu don rage illar da cutar ka iya yi wa 'yan adam. We have warned farmers and we are pleading on their consciences not to sell sick birds because in so doing they are spreading the disease. Ta kuma yi kira wa masu kiwon kajin da su rika tsabtace muhallinsu don gujewa kajin su kamuwa da cutar. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Filato Mr. John Dasar ya ce masu kiwon kajin a jihar Filato sun tafka asara. Asaran yana da yawa. Lokacin da wannan cutar ta zo a February last year, mun samu asaran kusan kajin da kai dubu ɗari hudu kuma an samu mutanen da sun rasa ayyukansu ta dalilin wannan sun kai wajen fiye da ɗari biyar to kin gan asaran yana da yawa to muna ganin kamar abin ta kare sai gashi ta sake bullowa a yanzu da nake magana da ke muna da gonaki dai confirmed guda goma wanda wannan abin ya same su muna so gwamnati ta providing disinfectants ma farmers magungunan da kashe eh, kwayoyin cuta da sauransu. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Plateau kenan Mr. John Dasar. Na kuma zanta da wata da aka hallaka kajin nata da bata yadda in bayyana sunanta ba, inda ta shaida mun cewa ta yi asarar fiye da naira dubu ɗari takwas. At my calculation, I lost more than 800,000 naira. The one that actually touched me most was I had workers and you could see them moving around. Ta ce hanyar samun kuɗin shiga ya ɓace kenan har ma da kuɗin jari. Kuma ma abin da ya fi ɗaga mata hankali shine ma'aikatan da ke aiki a gonan sun rasa inda za su sa kansu. Matar ta ce a shekaru fiye da goma da take kiwon kaji ta san irin gudunmawar da kiwon kajin ke yi wa iyalai da dama musamman a jihar Filato da ke zama cibiyar kiwon kajin. A cewar wata likitan dabbobi a nan jihar Filato, Nembu John, Cutar ta mura tsuntsaye tana da illa wa 'yan adam shi yasa suke kokarin faɗakar da mutane su guji mu'amala da dabbar da ta kamu da cutar. In an dafa naman kazin da kyau ba wai zai ka dama ba amma damuwar mu in ana gyaran kaza din in kana da dan miki ko wani abu zaka ya ka samu contact kuma dama muna kokari kar ya zama pandemic kar ya affecting wato kar ya affecting ya zama na mutane don ya zama na mutane ba zai yi kyau ba. Mhm. shi yasa muna kokari a controlling a kokari a ya saya kan na dabobi a yi controlling nashi. rahotanni dai na nuni da cewa yanzu haka an sami bullar cutar mura tsuntsaye a jihohi 26 a najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya wa zai cuci ba Allah wa zai zagi ba Allah wanda i cuci ba Allah to a gaida zainab babaji daga najeriya kuma bari mu tsallaka jamhuriyar nijar inda a can garin cancandi da ke jihar difa a jamhuriyar ta nijar mutanen garin sun koka karin tsananin rashin ruwan da take damunsu ga dai ta bakin mutanen mun kai mu kamar mutum dubu tara a garin nan ana kawo abinci kamar misalin na ɗari uku to muna manage haka nan dan ruwan nan wasu kidi ba suna tsira suna samu suna ciyar da iyalan mhm. to yanzu ruwan ma sai aka zo aka famfon a cikin wannan satin sai muka samu matsala sai mun ga abun mudun muna da matsala bari mu koka ko da gwamnati za ta taimaka mana sun sa abin gwamnati ba mu san mu ce a daga ba amma dai wannan mun faɗa ne a akan ko za mu samu a taimaka mana ta bangaren ruwa yawwa ruwan sun muna kaɗan ne yanzu maganan kaɗan da nake miki yau yanzu haka ni da ido na naje gidan da matar take mun je ba ta yi sallah ba kan rashin ruwa kuma ba ta iya taimaka ba kuma yau ma na koma ni dai magana da muke takaice yanzu ta tun jiya ma banganta da na ba tana jiran layi yanzu da na je ganin ta da na je na samu jarka ɗari tara sai na kirga tukunna ita. ni yau kwana na biyu ma ban na kwana a gida. akwai matsalar ruwa a famfo ke kwana jiya da safe tun da na tafi ni ke ban dawo gida ba wallahi sai misalin karfe biyu na dare ban yi tuwon rana ba ban yi na dare ba a hmm. famfo na kwana yau dai na kai kwana uku ina kwana a famfo. Kwanta biyu ɗari biyar to mu wannan matsala mu 'yan hijira da abinci za mu ji ba mu da abinci ko kuma da sayan ruwa za mu wasu mazauna garin cancandi kenan da ke kokawa game da matsalar karancin ruwan da ta addabe su sun kuma rasa abin yi da farko dai mutanen garin na fama da karancin abinci sai kuma ruwan ma yake neman ya gagare su abin da har ya kai wasu shawarar barin garin shi kuwa wannan bafulatani ko kawa ya yi dabbobinsa na cikin matsala sosai game da wannan rashin ruwa wallahi wallahi matsalar ruwa kam yanzu ya kai duk inda ya kai wallahi ko yanzu ga saniya na kwana uku bai sha ruwa ba akan wannan matsalar ruwa gida yanzu an ce saniya sai ya sai ruwa ya sha ba mu samu ruwa wanda ka isa mu mana sauran da uwa mu duk sun tafi timu sun bari gari saura duk yanzu mu yan kaɗan ne mun karanci mun zo mun yi kuka sun ce wai suna gyarawa ba su gyarawa kwana mun kai wuri ba mu samu ruwa ba yanzu haka ma ba mu samu ruwa ba wallahi rijiya ne muka ɗiba ruwa sai ya ishe mu matsalar ruwan ta samo asali ne daga karuwar da al'ummar garin na cancandi da ke jihar difa suka yi yayin zuwan yan gudun hijira kamar yadda wani ma'aikacin gidan ruwa na wurin ya shaida da farko dai adadin jama'ar garin dubu uku ne inda yanzu haka suka kai dubu tara abinda ya sa bukatar ruwan ta karu yanzu haka dai a cewar shi an kawo famfuna za kuma a yi kokari a gyara don a kauce ma wannan matsala ruwa. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To Allah ya kyauta a gaishe ki Tamar Abari da wannan rahoto. har yanzu dai muna cikin jamhuriyar Nijar inda shugabannin mabiya addinin Kirista ke addu'o'in tunawa da mummunar zanga-zangar 17 ga watan Janairun shekara ta 2015. Su kuma masu otal-otal da wuraren shakatawa sun tsunduma yajin aikin kwana ɗaya a yau Litinin domin nuna ɓacin rai akan rashin samun tallafi daga hukumomin ƙasar a matsayin diyya asarar da zanga-zanga ta haifar. Sulamu Mina Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Ƙungiyar Association Nigerian de Professionnel du Tourisme et de l'Hôtellerie ita ce ta buƙaci ɗaukacin ma'aikatan gidajen sai da barasa da na otel-otel da sauran wuraren shakatawa su jingine aiki a yau 18 ga watan Janairu daga karfe 9 na safe zuwa karfe 6 na yamma don nuna hushi a kan rashin samun tallafi daga gwamnatin ta Nijar wacce suka ce ta musu alkawalin miliyan 300 na sefa a matsayin diyar asarar da ta same su a yayin tarzomar ta bara. Abdulaziz Taya na daga cikin kusoshin kungiyar ta ANTPH. Zanga-zangan nan kaga mu ba san hawa mu san sabka ba aka kama duk ma'aikatan namu eh, inda ake shakata da inda ake sabke baki an su dai bamu san kusuwaye ba dai suka na wuta. to cikin cin wutan nan kaga har muka kai muka samu asara rai ga wa'ansu ma'aikatan namu to duk wani abubuwan da suka tattaru ya yi shekara guda muna bayan gwamnati so da kawa don cikin mutanen namu wanda abin ya wara akwai wanda yau kamar dai in ka gansu dai mahaukata dai ne daidai da allura dai ba su samu ba su kauta da shi kedan muna tambayar gwamnati ya dan taimaka ma wa'annan mutanen tunda kamar yadda doka ta hudi inda yake kare talaka da rayuwar shi da kwanan laya shi haka ya kamata dukiyoyin mu ma a ce an kula da su kukanmu ne muke ne muke gwada ga gwamnati kuma jama'a su san ga abin da ake ciki kuma alhamdulillah kiran ga da muka yi ya karbu ga masu gidajen shakata babu wani aiki da ake ciki na nemi jin ta bakin ministar ayyukan yawon bude ido da shakatawa sai dai an ce da ni ta yi bulaguro yayin da daraktan ayyukan bude ido ya ce ba zai yi magana ba akan wannan batu sai da izininta a nasu bangare mabiya addinin kirista na majami'ar aarn sun yi amfani da wannan lokaci na cikon shekarar zanga-zangar nuna kyama ga jaridar charlie hebdo ta faransa domin yin addu'o'in kwantar da hankali da zaman lafiya sannan suka kaddamar da ayyukan ginin sabuwar majami'ar da za ta maye gurbin wacce masu zanga-zanga suka kona a ranar 17 ga watan 1 na 2015 pasto sama'ila labo shine limamin eglis bukoki tattaruwar dukkan 'yan uwa maza da mata suke taimakonmu domin mu sake gina wannan ikkilisiya amma wannan suna yin shi ƙarƙashin ƙungiyar samaritan spirits ƙungiya ce wadda take mai zaman kanta a nan cikin niger wannan ginin zai lashe miliyan 250 na sefa kuma mun gaskanta ubangiji allah yana da waɗannan kuɗaɗe ko baya ga asarar dimbin dukiyoyin da ta haddasa zanga-zangar ranar 17 ga watan janairun 2015 ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla biyar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger rayuwar afirka lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka to ma a gaishe da sulamu mina barma da wannan rahoton har yanzu dai muna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum A yau ma muna cike da farin ciki da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar, tare da fatan kuna lafiya. Idan dai masu sauraro ba ku manta ba, a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa a Najeriya. Shugaban hukumar Dr. Suleiman Dikko ya ci gaba da bayyana ma al'umman Najeriya ire-iren ayyuka da hukumar tasa take yi. Za kuma mu ɗaura daga inda yake bayani akan wasu matsaloli a kan makarantun allo da saurarrakinsu. Mai ilimi ya san martaba ga mutane. Matsala ta ɗaya ita ce wato ainihin a nan arewa sai muka ga cewa abin da ke hana yara ko kuma yaran nan da ba su zuwa makaranta wato almajirai ne suna nan masu bara kan titi da sunan cewa sun taho karatun ilimin addini sun baro garuruwansu sun zo karatun ilimin addini to shine suke bara don su ci da kansu don haka ba sa zuwa makarantar boko to muka kamun kashi saba'in daga cikin ɗari na wannan miliyan goma ɗin almajiran ne to sai kuma muka je can wajen ƙasashen yarbawa su ofishin ogun da sauransu can kuma sai muka ga cewa a'a ai wata al'ada ce ta sa matansu ba sa zuwa makaranta wato ba ma kamar cikin ƙauye shine sukan yi aure da wuri ko kuma suna ganin cewa ba san yarinyar su ta lalace don haka ba su yarda ta tafi makaranta ko da ta fara ma tsaya to wannan ma yana da misiri shi ma nan arewa to a can kuma kudu wajen ah, su ainihin yamurai sai muka ga cewa su kuma can mazan ne ke ba su zuwa domin dukkansu suna can kasuwa suna neman kuɗi don haka mata kawai ke zuwa to kaga wannan da muka gano haka sai muka ce to ya za mu yi mu taimaka ma jihohi su maganin wannan abin tun da su jihohin hankalin su bai kai ga nan ba tukun kamar yadda na gaya maka hukumar mu tana la'akari ne kullum ba ta bacci tunani take ya za ta taimaki jihohi su farfado da ilimin su tabbatar da ingancin ilimin su to saboda haka sai sai aka ga cewa to abin da za a yi a nan arewa sai mu gina makarantu na almajirai wadda almajiran nan za su shiga su karatu amma eh, makarantar nan ta ɗauki siga wadda yake ta hana su karatun addinin su ba za su samu karatun addinin su yadda suke so komai dai da ka sani malaman da ke koya musu su za su shiga su yi wannan koyarwa ba wani abin nan sannan kuma sai a haɗa musu da ilimin zamani to wannan shine dalilin da yasa aka kirkiro wannan abin na almajirai to kuma mafi yawanci abin da muka yi shine sai mu ce mu jiha to za mu gina makarantun almajirai saboda ga abin da muka gano ga abin da muka gano suna bamu goyon baya sai mu ce to su bamu wuri inda suke ganin idan muka sa musu ita eh lalle wurin akwai matattara almajirai kuma almajirai za su tattaru wurin za su yi amfani da ita kar a sa inda zai zama ihun ka banza to kullum haka muke faɗa mu jihohi kuma jihohi suke bamu wannan filin su ce nan muke so ku gina mana ita idan jiha ta ce nan ku muke son ku gina mana ita to abin da muke tunani shine tunda ita jiha tana son a yi wannan ilimin don haka za ta bamu wurin da take ganin idan aka gina ba za a aikin banza ba to sai mu je sai mu gina mata wannan wuri ta yadda idan muka gama gini sai mu miƙa mu jiha to kuma sai mu ce mu jiha idan kin ga wannan ginin da muka yi da almajirin da suka zo eh, a ta cimma ruwa lalle ta haka mun dawo da almajirin cikin makaranta suna karatun addinin suna karatun boko to kuma ku ƙara yalwata irin wannan makarantun domin mu abin da muke tallafi ne kawai muke yi muku To a takaice menene bambancin naku makarantun almajiran da na gwamnatin tarayya? Babu, ai mu ne na gwamnatin tarayya din. To ba gwamnatin tarayya ba tana nata ba mu ma muna namu. A'a mu gwamnatin tarayya din ta ɗora mu nauyin alhakin gina waɗannan makarantun. To amma kamar idan ce maka idan aka gina ba na gwamnatin tarayya bane ba. Wato mu kamar abin da muke son mutane su gane shi ne. Mukan duba mu ga shin menene matsalar ilimi idan muka gano matsalar ilimi wanda su jihohi kila basu lura ba to sai mu yi wani abu wanda muke ganin kila wannan zai taimaka a yi maganin waccan matsalar idan muka ga ya karɓu to sai mu ce ma jihohi to ga misali na mun yi ga shi ko mun tabbatar da shi mun tattauna shi yayi kuma to da Allah ku ci gaba da wannan abu dama ai mu tallafi ne kawai to in na fahimce ka kamar yanzu ku kun gina wa'annan makarantu amma a zahirance akwai bincike da muka gudanar a farkon wannan shekarar wanda ya bayyana da cewar an yi wa'innan makarantu wanda hanna tattauna da ministan ilimi na wannan lokacin Uh, ah, Mala Ibrahim Shekarau wanda ya tabbatar da cewar an yi wa'innan makarantun na almajirai amma a zahirance eh. zagaya da muka yi cikin arewacin Najeriya akwai inda muka je muka ga wannan makarantun an fara gini ba a karasa ba akwai inda muka je muka tarar da an yi ginin ba ɗalibai akwai inda muka je muka tarar da babu ginin babu ɗaliban babu komi amma a takarda an bayyana da cewar an yi wannan wannan kuma me zai nuna ma al'ummar najeriya to alhamdulillah ka gane wato na ɗaya wurin da aka je aka fara gini ba ida ba akwai matsala biyu da take faruwa na farko wannan wurin da gwamnati ta bamu ba ta biya mutane haƙƙinsu ba tunda mu dama bisa yarjejeniyar da muka yi da jihohi su za su ba da land wato wuri mu kuma a yi masu gini ka gane mafi yawanci mai yiwa kila a wannan wurin gwamnati ba ta biya wannan kuɗin ba saboda haka su mutanen wuri suka zo suka ta da ƙaya baya suka tsaye da gini to don haka sai mu rubuta mu jiha gashi an tsaye da wannan gini gashi abinda mutane suka ce to saboda haka ba mu iya ci gaba sai an gyara wannan matsala din to don haka mukan dan dakatar da ginin zuwa wannan lokaci amma idan ba haka ba to za ka tabbatar da cewa wannan ginin in har ma ya tsaya to ya tsaya ne akan wani dalili da muka ga cewa shi dan kwangilar bai mana aikin kirki don haka muka dakatar da shi za mu nemi wani wanda zai mana aiki ingantacce su ne dai dalilai guda Tarƙashi, to al'umma kun ji idan kun ga waɗannan abubuwa na bunƙasa ilimi da dakta ya ce suna yi to alasan barka idan kuma ba ku ga alamun waɗannan abubuwa a ƙasa ba to ya rataya a kanku ku jajirce ku tabbatar da cewar an yi muku waɗannan ayyukan. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga Dr. Suleiman Dukku, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya ta Najeriya. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da Julia Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. To madalla yanzu kun ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga Mustapha Lawal Bakere Daura da Alin Kano Daura wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa muna miƙa jinjinan mu gare ku bisa yadda kuke ba mu damar faɗar albarkacin bakinmu game da abubuwan da suke damun mu. Fatanmu a nan Allah ya ƙara hazaƙa da juriya sai kuma saƙon malam malam mai zanen hula gwalalo wanda ke sashen hausa ku gaya wa irin mutanen nan masu amfani da laspika a kasuwanninmu ƙarar wannan laspikun suna cutar da jama'ar kasuwa don haka ko dai su rage ƙarar wannan laspikun ko kuma mu bar su da allah ya fita mana da hakkinmu sai kuma sakon Sufiyanu Gumal Zangon Daura wanda ce Assalamu alaikum VOA Hausa tafiyar da shugaba Buhari ya yi zuwa daular Larabawa don halartar taron da zai gudana har na tsawon kwanaki uku Allah ya bashi sa'ar tafiya Allah ya sa ya kammala taro lafiya kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya maido da shi gidan Najeriya lafiya ita kuma hadiza matar mai kamiya oje kwata gombe cewa ta ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta daina dogaro akan man fetur ganin yadda mai yake ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya baki daya shi kuma yahuza sahabu dan da kan cewa assalamu alaikum murya amurka don allah ku miƙa min na zuwa ga shugaba muhammadu buhari don allah a sassautawa 'yan kasuwa haraji ko kaya za su yi sauki ganin yadda farashin kaya ke tashin gwauron zabi da ƙarshe sai sakon shamsu habibu azare wanda ya ce hakika ya kamata gwamnatin najeriya ta gaggauta lalubo sababbin hanyoyin samun kuɗin shiga duba ga yadda farashin mai ke ƙara faɗuwa a kasuwar duniya ga kuma ƙalubalen da najeriya ke fuskanta. To kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. Wani mai magana da yawan babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya musanta zargin da ake na cewa jam'iyyar ta yi watsi da sakataren watsa labaran ta Olisa Metu a tuhumar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi mai na cin hanci da rashawa. makonni biyu da suka gabata hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc kenan ta tsare wato kakakin jam'iyyar metu inda take tuhumar shi da wasu laifuka guda bakwai da ke da nasaba da cin hanci da rashawa shugaban jam'iyyar adawa ta frodebu a ƙasar burundi da ke gudun hijira ya ce yunkurin da ake na samar da maslaha kan rikicin ƙasar na nan bai mutu ba saboda a cewarsa mutanen burundi sun cancanci su samu zaman lafiya shirin zaman sasanta rikicin ƙasar da aka shata za a ci gaba da yi a ranar 6 ga watan nan na janairu a kampala babban birnin uganda bai yiwu ba saboda gwamnatin pierre nkurunziza ta ce bata amince ta hau teburin tattaunawa da wasu 'yan adawan ba masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu huta lafiya amma yanzu Halima da Jamila na nan tafe da shirin yau da gobe.